في جيدها حبل من مسد a jikin wuyanta akwai igiya mai ƙwari wadda da ita za a ja ta zuwa wutar